a darasi da muke karatu a littafin al'alfiya fil adabi a shar'iyya na babban malami al'allama shamsuddin muhammad ibn abdulkawi al-mardawi allah ya masa rahama a ashirin na tara yau za mu karanta darasi da ya gabata in ba manta ba malam yana magana ne akan ladubba na al'akal wal masajid ladubba na cin abinci da kuma ladubba na wato masallatai kiyaye alfarma na masallaci ne ya kamata mutum ya kiyaye ladabi dangane da masallatai kamar yadda muka yi bayani malam ya haɗe abubuwan waje guda ladabi na masallaci da kuma ladabi na cin abinci duk da uwa ne daban-daban amma dai ya haɗe su waje guda mun karanta har zuwa baiki na ɗari biyu wanda shine za mu tashi a inda malam yake cewa وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسدد ما لنا مغنى أكن جنى مسلاتي لنا مغنى أكن جنى مسلاتي تيتي وإن في طريق واسع تبني مسجدا إن ذاك جنى مسلاتي بل ليك gina أوجيه ليك da yake mai yalwa hanya ce wadda ba hanya ce wanda ba za ka tare hanyar mutane ba ka yi a waje mai faɗi mai yalwa sannan kuma bi izini imamin in za ka gina masallaci ka nemi izinin shugaba la ya zurru cutar to in kai haka wajen da ba zai cutar ba la ya zurru to cutar da ka yi abin da wato yake na sadadi na daidai da kuma kasancewa kar hanya ta daidai a wannan baiti ya yi bayani game da cewa za a gina masallaci lalle a gina shi a wajen da yake mai yalwa a gina shi a wajen da yake kada a yi masallaci a da zai kuntata wa mutane a tsare wa mutane hanya a ce za a yi masallaci a yi wajen da yake mai yalwa ba zai tsare hanyar mutane ba sannan kuma ya kawo cewa a nemi izinin shugaba in za a gina masallaci a nemi izinin shugaba in za a gina masallaci in an yi haka to an yi daidai ne tusaddad din an yi sadadi an yi abin da yake na daidai sai yace wala tabnihi min ghairi uzrin bi awkali kada ka gina masallaci min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba ma'ana ka gina shi a wajen da yake babu bukatar a gina shi babu bukatar a gina shi domin masallaci ana ginawa ne domin a yi ibada idan ka gina masallaci don alfahari misali ko don a ce kai ma kayi ba don bukata ba to kayi shirme ba kai abin da ya kamata ba ba kai abin da ya kamata ba yace wala tabni min ghairi uzrin bi awkali kada ka gina masallaci ba tare da uzuri mai karfi ba a ce ga masallaci kai ma ka sake gina wani to ya zama zai haifar da fitina tsakanin mutane kenan kar ka yi haka a in akwai bukata mai aukati mai karfi to a gina masallaci dama manzo Allah ya umarni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gina masallatai fi dure a gidaje ma'ana duk inda kuke unguwanni a gina masallatai amma kuma sai aka hana yin masallaci na fitina wanda zai haifar da rabuwar kai domin to ake musulmi tare waje guda ma'ana masallaci yana da hikima gina masallaci daga cikin ta shine domin musulmi su waje guda wanda suke area daya guri guda su san juna a ƙara danko na yin wantaka ba sai aka yi kowa yi sallah a gida ba a haɗu domin a san juna domin a taimaki juna domin ya zama akwai zumunci tsakanin shi ne hikimar masallaci to idan aka yi masallaci da yawa yan ƙanana ƙanana ko ina zai zama babu zumunci sai ya zama kawai kowa mutane zai yi masallaci a kofar gidansa zai masallaci a a kofar shagonsa sai ya zama musulmi sun wasu abin da ake so sa waje guda ce karfi to babu hikima a wani Allah ya hana yin haka masallaci da za a yi domin alfahari domin raba kai wannan abin hanawa ne faqif ma maratib shari'ati tahtadi faqif imani yake ka tsaya ma maratib shari'a tare da ka'idoji na shari'a tare da abin da shari'a ta tsara in kai haka to tahtadi zaka shari'a in kai haka zaka shari'a in kai haka zaka shari'a أي عليك أن ترائي تكارب المساجد فيكون المسجد الذي تريد بناءه بعيدا عن المسجد السابق بقدر المصلحة الشرعية ما نيتي إذا ذاك مسلاتي to a gina gwargwadon maslaha ta shari'a shari'a ta faɗa da shari'a ta faɗa shi yasa za a ga a wasu ƙasashe ba irin nan bane Najeriya duk ta ku biyu masallaci a'a sai ka yi tafiya akalla taku dari biyar kafin ka je masallaci in dai ba wanda yake kusa da masallacin za ga kamar misali unguwar nan duk masallaci ɗaya ne ko biyu kaɗai kuma manya-manyan masallaci za a yi juma a ciki kuma a ciki ake sallah biyar in ka tashi sai ka yi doguwar tafiya dan me duk wanda ke area za a ga anan suke sallah in ka je kasashe za a ga haka babu inda za ka je a duniya a duniya ka tadda masallaci irin Najeriya babu shi duk duniya babu shi ba fa wai ina maka a duniya ne in irin nan babu duk ta ku biyu duk ta ku biyu a babu manya-manyan masalatai za a gani inda jama'a za su hafi da yawa kuma za a tau daga waje ne nisa za ka je sallah asuba sallah za sallah dan mai hikimar masallacin ke to amma mu da yake masha Allah mu a duniya daban ne aka tada duk al'amuran mu da in ne zan yi gida da haka sai in raba ni ta biyu in yi masallaci kuma ga masallaci ba in na yi shago kawai zai yi masalla to ai saboda mu wato mun samu matsala ne mu yan Najeriya a ta addinin mu mun samu matsala cewa kamar ana gaya mana cewa ba kowa yana gama yi abin da ya ga dama addini yanzu da za ka je kofar warka ce kai ba daidai ba ne nan ga masallaci a daina sallaci ka isa saboda ne ai babu tarbiyya din babu doka babu tarbiyya ba duka kaga na ai malam cewa yanzu a gina masallaci a nemi izinin to mu ai ba mu da gaban da zamu ne mu gani muke ai ba wanda zamu ne ne izini mu wa ai shugaban da kowa shugaban kai sannan babbar matsala kuma ladabi da aka koya na addinin ba a yin sa domin ladabi na addini shine masallaci a hadu a waje guda dan hikimomin shari'a kuma sun an ce muna da bambanci irin yadda a ce ai wannan akwai bambancin fahimta a izala ɗariƙa waye to kowa ma ina shi din babban yan ɗariƙun su haɗu waje guda in izala ta ko ma'ana in fahimta ce ta bamban mato bai kamata amma ka san ba haka ba kowane yan menene ma zai yi masallacin gudun gudun gudun kowane yan menene da za ka cewa wani ka ce da shi je kai ai ba irin fahimta ta ce to ai ga irin naka ta je ka can mana ba zai je ba a kowa kawai yana saboda babu tarbiyya ta ladabi na biyayya daga na gaba kuma yanzu ne abin ya faru amma su da tije suna faɗa da ba haka ake kawai don kai gida wanda yanka na tajiri shi ka dan da zan abin nan masallaci ba za ka daina al'umma ba don ka abin nan sai ka yi ɗan masallaci ba haka ba kuma ko da ake akwai wancan fahimta eh mun yadda haka in kana gaba za ka yi sallah nan ba ai akwai ta za ka yi zuwa a ba tarbiyyar to wannan ba daidai ba ne gaskiya in za a yi sallah a yi a masallaci haka shari'a ta ce ko da da nisa alheri ne masallaci in za ka taka ka samu lada duk taku za ka samu lada tafiya da dawowa to ai in lada kake so neman yadda Allah kake so ka je masallacin da ka yadda shi ko ina ne kai sallah amma ba wai kai dan kuna eh, ko ba shago kawai sai ka eh shago mutum uku sai su yi su haɗu su yi sallah masu abin nan sai su haɗu shi kaza ko an kai wa mutum magana kuma ko da irin fahimta ku irin kamar a ce ko sai shawa shi kawai kyale saboda babu ladabi babu sanin ka'idojin shari'a shi ya sa ma da yake cewa wala zai min ghairi udhr ka gina masallaci ba tare da bukatar maslaha bi aukaji ko mai karfi fakis ma bi shari'a ta ta ne ka tsaya inda shari'a ta gaya maka ga yadda zaka yi zaka shirya in kai haka sai ce wa ya'rumu ihdatul ghirati bi masjidi haramun ne a mai da masallaci wajen sana'a kamar yadda na faɗa ghirat kamar misali wannan yana magana irin masallacin zamanin su manyan masallaci to tunda akwai girma masallaci to sai wani ya ya zo ya dasa bishiya ta dabine ko mangoro ko wane sai ya mai da masallaci wajen in suka yi ya'ya sai ya zo ya rika girbi ai ya mai da masallaci wajen sana'a a'a wa ya'rumu haramun ne idza sufirat a mai da masallaci kamar lambu inda wani mutum zai zo ko da nashi ne kuwa don masallaci ana yi ne saboda Allah ko da kai ka gina to kawai mutum ya dasa da shi bi masjidin a masallaci amma fa in waqifat ma waqfi al ne idan wakafi ne kamar aka yi wakafin masallaci sai aka daddasa wannan bishiyoyi masu amfani ma'ana suna ba da 'ya'ya to babu laifi amma sai ya zama amfanin an gina shi ne saboda an yi ne saboda masallaci domin wakafi ne in masallacin wakafi ne zai abin da yake da alaka da shi ma ya zama wakafi kuma wakafi ana yi ne saboda a nemi lada a wajen Allah sai ya ce fa in kana an azmani hada ginan takul idan ya zamo an yi ya an an sanya da shi a masallaci na abin amfani kuma masu masallacin suka ce ba sa bukatar 'ya'yan ana kula da masallaci akwai masu kula da shi ba an dasa ne domin a rika ɗiba ana kaiwa don a yi amfanin masallaci a aka ce kowa yana iya ɗiba sai ke fakul in haka ne je ka ka je ka diba ka ce wa illa in ko ba haka ba ne an yi da shan a masallaci ne saboda amfanin masallacin to tafi fafi isla'ihi fafi isla'i bai uwar dole fa bi islahi wajen gyara wannan dashen da aka yi sai a gyara shi wa bi'ihi kuma ka sai da shi wardudi kudin a maida cikin aikin masallaci domin an yi wakafi ana yin abin da zai amfanar da masallaci kamar yadda na buga misali a darasi da ya gabata kamar misali an yi masallaci akwai inda za a iya fitar da shago a ciki sai a fitar da shago a karɓo abin nan domin a yi amfanin a yi maintenance na masallaci wannan ya yi. a kewaye masallaci da shaguna domin a rika karɓar haya ana yin kulawa da masallaci wannan babu ne babu ne amma wanda ya wakafi kuma ya yi shaguna ya rika karɓar kuɗi yana sa a ji sa ba zai haka saboda ai wakafi in ka yi to za ka rika eh, hidima ne na na abin da aka yi wakafin dan shi an gane ko ومن بي ومن al masjida wanda ya gina masallaci lillahi saboda Allah al Allah bai rinjaye mutum yayi masallaci saboda Allah bi malin halalin kuma ya gina da dukiya ta halal lin ruku'i wa sujjadi dan masu ruku'i sai sallah sai sujjada wa yubna lahu fi to shi ma za a gina masa gida a aljannar ubangijinsa wanda ya gina masallaci saboda Allah da dukiya ta halal anan ya kawo sharadi guda nawa guda biyu ya ce wa man yabni lillahi man yabni lillahi wanda ya gina masallaci saboda Allah wannan kuma hadisi ne manzo Allah ne ya faɗi wannan dole za a gina masallaci a gina saboda wa saboda Allah saboda Allah haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci saboda Allah ya bitabi bihi waje Allah yana neman yardar Allah bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a aljanna a wata riwaya yake cewa wa in kana ka mafhati kafa masallacin koda kamar gidan tsuntsu ne gidan tsuntsu za wani zai yi shiga a an faɗa haka ne don a nuna in an yi masallaci shi babu kanan a masallaci in dai aka yi saboda Allah to babu kanan karka dauka dan karami ne ko karami ne in kai saboda Allah ana da bukatar shi to Allah kai ma zai gina maka gida aljanna kuma karka manta gidan aljanna ba ba zai kama da na duniya ba to ana nufin in kana da hali ka gina masallaci saboda Allah dan Allah ya gina maka kai ma a gidan aljanna sannan kar mu manta sharadi na a wato bayan da dukiya saboda Allah shine dukiyar ta zama halal in dai ba halal bane to Allah baya buƙata domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu Allah mai tsarki ne baya karba sai abin da yake mai tsarki duk abin da zaka yi in dai dan Allah ne to dole ya zamo mai tsarki in dai ba mai tsarki bane to ko kai ma Allah ba ruwa shi la yaqbalu illa tayyiban tayyib yana nufin mai tsarki wanda yake halal saboda haka in mutum ya yi ya karkatar da wasu kudade kamar yadda ake faɗa a yaren zamani ya karkatar da wasu kudade <laughs> ya yi da ba na wasu kudade to in ya gina kamar masallacin makka to Allah ba zai karba ba Allah ba zai saboda ai kudin ba na halal bane kudin ba na halal bane to saboda haka dole dukiya da za a ciyar dan Allah indai ana so Allah ya saka to dai dole ya zamo dukiya ce ta halal idan mutum ya je wani a ciwaciwar ya zo ya ba da sadaka ko ya kaza duk wannan Allah ba zai karba ba domin Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa to kenan mutum zai gina masallaci dole ya gina lillahi shine yace wa man yabni lillahi al-mu'ayyin masjida wanda ya gina masallaci saboda Allah sai ce bimalin halalin da dukiya ta halal lil ruku'i wa sujudi ga wanda za ta yi ruku'i su ga Allah to fa yabna lahu baitun bi jannati rabbih Allah zai gina masa gida aljannata fa sunhu wannan sabuwar maganaci saboda haka in an gina masallaci fa sunhu a tsare shi a tsarkake shi anil awsaq gaban dauda wal qadari da abinda yake na kazanta argadi wanda bai dace ba inda dai an yi masallaci to sharadi a tsabtace shi fa fasunku anil ausati wal qadari wal rada ko wal qadari rada a tsarkake masallaci daga ausak daga dauda wal qadar da kazanta arradi wanda zai dace ba wanda yake shi masallaci dakin Allah ne kuma ana so a tsaftace shi wasun an kazatin aw muqatin wa bizqatin ka tsare masallaci sun ka kare shi ka tsare shi an kazatin gabarin kaza shine kamar ciyawa ko wani abu na shara shi ne kaza duk abin da yake bai kamata ba ka dauke shi daga masallaci na daura au mukas ba a yin abin nan kaki a masallaci mukas majina a toba wa baskatin ko kuma a tofar da yawo mukas majina kaki shi kuma baska yawo da za a tofar duk ba a yi a masallaci wannan ya ci karo da ladabi na masallaci masallaci ba a tofar da yawo a ciki ba a yin kaki a masallaci wa zakhrafatin sannan ba a yi wa masallaci ado min lujainin wa asjad ado da lujain shi ne azurfa wa jadi da zinari sunan ɗaya daga cikin sunayen azurfa shi ne lujain shi ne azurfa eh, duk abin da yake da daraja laraba suna yi masa suna da yawa shi yasa zaki yake da sunaye fiye da ɗari saboda yana da suna girmama shi to haka zinari da azurfa sunan su iri iri rujain yana nufin azurfa asjad yana nufin zinari daga cikin sunayen su ba a yi wa masallaci ado da azurfa da zinari wannan ya ci karo da ladabi na masallaci in zaka gina masallaci to lalle a gina shi gini mai kyau amma banda yi masa ado wanda zai zama alfahari da kuma shagaltar da mai sallah da kuma shagaltar da mai sallah gabarin nutsuwa a cikin sallah domin in dai masallaci akwai ado da yawa to kuma sai mutum ya shagala ko da zai an kara sai ya zamo kuma yana ta littafin abin nan gyale-gyalen masallaci a wannan kalan ya yi kama da kala kaza ya yi kama da kala baka san lokacin da za ka yi ta zancen zoce saboda gyale da yake ko a yi rubuce-rubuce haka yadda ake yi da nan kana sallah kawai sai kama karatu kana karanta wani abu a cikin ba sai ga an kauda hankali to duk wannan ba a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma umirtu bi tashyidil masajid Allah bi umarce ba in yi kawa a cikin masallaci tashyid mana yi masallaci tare da yi musu ado ibn abbas Allah ya kara musu yarda yace la la tudkhil la tudkhil la tud ah, la tudkhil ah, ya abun nan لتسخرفنها لتسخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى kamar yanayi mana magana ne ai an ce ba a yi wa masallaci a dokawa irin na to ai yanzu sai mace to ai mun ga ana yi ko ba haka ba a yi ana yi sai abdullahi na Abba ce ce haka ne ai manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da yahudu da nasara suke wannan al'umma za ta yi kokarin kwaikwayar su da tattabi'unna sana da man kana kabi haka annabi ya bazanta da hadda ma lamu na kasam da kuma ta'kidi lalle wallahi sai kun yi koyi da waɗanda suke gabanin ku wannan al'umma na awal kuzzati bil kuzza kafa tsani da tsani taki da taki duk abin da suka yi sai kun yi sai sahabbai suka yi mamaki suka ce suwa ake nufi al-yahud wa nasara sai ce faman in ba su ba ai su ne kusa da ku yahud da nasara wannan al'umma ta annabi da sallama sai sun yi koyi da yahuda da cikin duk abin da za su to ai wa yake yin addu'a wajen bautarsa yayi su ne to kaga kuma shi yasa Allah da amfani sai ce wallahi kuma sai kun yi irin yadda yahudu suka yi da nasara saboda da dama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wato mutanen mu wannan al'umma za ta rika ganin kamar wa'incan yahuda nasara ai to kamar wasu abani a wasu abubuwa ne wato suna da wani matsayin da za a iya kwaikwayar su saboda suna birge su to sai ga duk abin da suka yi suma sai ka ga ana kwaikwayo ana yi kuma amma ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne yin wa masallaci ado da domin eh, in alfahari ne da Allah ba ya san abu da alfahari idan kuma koyi ne mu ma yadda suka yi ne ko ai ba ce mu koyi mu ce aka yi ma mu saba mu mu yi masallatai mu gyara masallaci mu tsaftace shi amma ba tare da an mata ado wanda zai dauke hankali ba wannan ba daidai bane a manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam amma za a tsaftace masallaci gaban duk abin da yake na bai kamata ba na kazanta da dauda kuma ma za a yi wa masallaci a za a turara a sa turare a gyara shi saboda wanda ya shiga masallaci ya ji daɗin bautawa Allah ne mala yake cewa wa ya harumu bai fihi sun shira'uhu haramun ne a yi ciniki da saye da sayarwa a cikin masallaci wa wajhani fi fi tafsihi bai'in mu'akkadi wa fi mu'akkadi wa ya harumu haramun ne bai hunfihi tun mashira'u a yi ciniki a sayar a saya a masallaci haramun ne annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallam. to idan an yi ba sai ce wajen hannufi malami sai yi magana guda biyu dangane da in an yi ciniki din a masallaci ya ce a fi tashihi bayyin wasu ce eh cinikin yayi amma an yi laifi cinikin yayi amma an yi laifi kamar mutum ne ana sallah haka kaga yayi alwala ya zo masallaci ana sallah sai ya sa abu ya dauki kayan wani abin da yayi menene zada to sallar ta bace ni ka hannu kawai bai baci sallah ba amma abin da yayi ba laifi ne haramun amma ba za a ce yayi sata sallar ta ta ya yayi laifi yana cikin sa'a kuma yayi laifi saboda haka yana nan an rubuta yayi sata kuma amma sallar ta yayi ya sauke wajibi yayi sallah to kamar haka ne in mutum ya ciniki a masallaci suka ce kamar wannan ne cinikin da ya yi shi kenan wanda ita ya sayi abu ya tafi wanda ya sai da ya karɓi kudin sa ya ci amma suna da laifi dukkan su saboda abin da aka haramta su ka aikata haramun ne a yi ciniki a cikin masallaci kuma wani lokaci irin wannan ah, suna ya tara a yi cinikin ko ba haka suna ne cinikin ba wai sai an kawo kayan a ce a tsibe a masallacin ai ba za a yi haka mafi yawan lokaci a kawo haja a rataye a ce wa zai siya ba a yi to amma ne ake yi zama ake a masallacin a ce ah, Allah kaya kaza nake so ce a ah, gaskiya farashi kaza ne a ta waya ba za a man rage ba to an rage kaza to na saya to ka sa kuɗin yanzu zan ga alatar zai aka yi ciniki aka yi ciniki aka yi ya saya sai dai shi yana wani wajen kai kana masallaci amma an yi ciniki to wanda ya ciniki a masallaci wasu suka ce eh cinikin yayi ya karbi kudin sa ya abin amma abin da ya aikata na laifi kuma yana nan za a rubuta masa laifin za a rubuta masa laifin yayi yayi laifi a masallaci a game da yin ado ga masallaci akwai hadisi da ban karanto mana hadisin Anas dan Malik wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yatabaha an-nasu fil masajid har sai mutane sun yi alfahari da gina masallaci a ce masallacin wani ya ji na wani sai an yi wannan alfahari alama ce kenan ta tashin alkiyama dai yayin da ake gatar kawata masallatai to alamar kiyama kenan ta zo kiyama ta zo daga cikin alamomin kiyama shine yin gasa wajen kawata masallaci wajen kawata a ah, manzo Allah ya hana ciniki sallallahu alaihi wasallama sai ya sayarwa a masallaci saboda hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace ma ake sallallahu alaihi wasallama yace idza ra'aytu man yabihu aw yabta'u fil masjid idan kuka ga man yabihu da yake sayar da wata haja aw yabta ko yake saye a masallaci fa qulu ku ce da shi la arbaha Allah tijaratan kada Allah ya ma albarka a kasuwanci kada Allah ya ba ka da me saye da me sayarwa kaga kaza ai me sayar wanne ya ba da faranti aka yi ciniki aka ba shi to wannan kana masallaci sai ka buga waya ka ce da Allah kaya kaza nake so in akwai a to a ce akwai to nawa ake ba kaga yanzu kai kake ce? to shi ma haramun ne ko manzo Allah ya ce duk wanda ya ji wani yana wannan cinikin yayi masa wannan addu'ar mummuna yace la arbaha Allah tijaratan kada Allah ya saka samu riba kada Allah ya albarka cikin kasuwa akwai hatsari kenan tunda an ce ayi mummunar addu'a wanda yake ciniki so yake mai sayarwa ya samu riba mai sai ya samu sauki to duk an ce kada Allah ya masa albarka kaga yana da hatsari kenan yin ciniki a masallaci yana da hatsari sai a kiyaye wani baya karama cewa ai yayi sai ya dauka ai an ana zo a rafe hajar a zo ana display kamar yadda ake cewa ana a ba haka ake nufi shi ma din an hana kamar a masallaci irin manya din nan na juma'a cikin haraba masallaci mutum ya zo da kayan ciniki yana wa kaga shi ma harama ne tunda cikin masallaci sai dai wajen masallaci sai dai wajen masallaci to duk wanda yake haka sai a hana shi a ce an hana wannan ba daidai bane kada yayi a yi masa tsawatan masa kuma ga addu'ar da manzo Allah yake ayi sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake ne mala yake wa in yubna ma al makabiri masjidun yana yanzu yana magana akan ladubar masallaci wa in yubna ma al makabiri masjidun idan aka gina masallaci ma al makabir a tsakanin kaburbura a zo wajen kabari a gina masallaci wani kabari ne aka binne wani sai a gina masallaci a inda aka binne shi fa'arrif to ka bayyana cewa wannan haramun ne saboda ma'aikin Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam a gina masallaci akan me akan kabari manzo Allah ya hana fa'arrif wa fil mabni min qabli hasjudi amma idan masallacin dama yana nan sai aka dauko mamacin aka zo aka binne shi amma shi ma an hana nan to amma wancan na farko da aka gina masallaci a kan kabarin asali ma masallacin haramun ne a yi sallaci haramun ne a yi sallaci idan an binne wani bawan Allah sai aka gina masallaci inda aka binne to haramun ne a yi sallah a wannan masallacin yace fa haramun ne a yi sallah a masallacin da aka zo aka gina a kan kabarin wani bawan Allah wa fil mabni min qabliha amma wanda aka masallacin yana nan da ba an gina shi kable min kable a kafin a kawo mamacin to isjudi wannan ka iya sallah shi amma abin da aka yi kuma wajibi ne a ɗauke shi daga wajen wancan kan dama ba batun wani a yi sallah shi kwata-kwata to wannan da ake sallah sai aka ɗauko mamacin aka kashi masallaci to shi kan za a ci gaba da sallah shi mamacin fa ha za a fitar da shi za a ɗauke shi ba za a bari za a ɗauke shi amma za a ci gaba da sallah dama tun da ai daga baya aka kawo shi cikin masallaci da baya kawo shi masallaci mun karanta hadisi a darasi da ya gabata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana gina masallaci akan kabari ko kuma binne mamaci a cikin masallaci duk ya hana har ma yi la'anta ga yahudawa da nasara yake la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara ittakhadhu qubura anbiya'in masajid don sai da ke kaburburan annabawan su a matsayin wajen bauta wato su yadda suke yin sun binne din ne sai a zo a yi wajen bauta a inda aka binne sai manzon Allah ya ce Allah ya lalace su a hadisin muslim wannan hadisin bukari bukhari ne na farko hadisin muslim yake ta bayan Allah ya ce ala wa inna man kana qablakum ku saurara ku wannan al'umma wannan nan dake gabaninku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sun kasance suna da wajen kabarbaran annabawansu da salihan bayi a cikinsu masaji wajen bauta masallaci ala fala al qubur masajid fa inni anhaakum an zalik kada ku riki wajen kabari a matsayin masallaci na hana ku jama'a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam to amma nan ya bayyana mana hukunci ko idan da ma karin an riga an binne sai aka zo aka yi masallaci a wajen to haramun ne a yi sallah sai a rushe masallacin a bar kabari idan kuma masallacin dama ana sallah daga ba aka ɗauko shi aka kawo shi masallaci to wannan za a ci gaba da salama shi kuma za a fitar da shi daga masallacin a kai shi makabarta ta mutum a kai shi makabarta ta mutum wala ba a sayin sallah limaitin bi masjidin babu laifi a yi su wa mamaci sallah a cikin masallaci babu laifi a yi wa mamaci sallah a cikin masallaci wa in sha sha'irin min mubahin limun ne babu laifi wanda yake masallaci ya iya rera wake ya iya rera wake kamar ya wake abin da ya shafi misali abin da ya shafi addini an gane ku abin da ya shafi addini maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a masallaci sai yake gaya wa Hassan ibn Thabit sha'irin musulunci yace da shi ya mayar wa da Qurayshawa martani uhjuhum qulubul qudsi Ma'a. kamar yin musu da martani a mala'ika yana tare da lokacin da suke zambo ga musulmi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ya ce shi ya mayar musu da martani kuma an yi haka ne a cikin masallaci wata rana shi Hassan yana tuna abin da ya faru a baya zamanin sayyidina Umar sai yake rera wannan abin da yake yi na mai da martani da ma'aikin Allah yake mai da sai sai na umar ya harare ya daka mara harara sai ce dakata wannan abin da na yi lokacin da wanda ya dika yana nan ma na yi sai ya ce abu huraira kai ba shaida ba ne ka yi min shaida ga yau bai ce ba shi bai ce masa karka yi ba a ba dai ya halale shi ya zai yana kamar doya karye shi kenan sai hassan ya ce a'a ya ce ai manzan Allah sallallahu alaihi lokacin yana nan ya ce ajib ne. kamar ya musu da martani a madadina ya gaya hassan kuma a masallaci haka har yace Allahumma ahidu bi ruhul qudus ya Allah ka taimake shi da malaika jibril sai yace wa Abu Hurairah an shirka billah ina maka magiya da Allah ba ai haka ba yake an yi yace a ah, to saboda haka kale sai da Umar dama dai ya yi shiru da yake kare ba amma dai kamar baya so a yi saboda yana ganin bai kamata a yi wake a masallaci to amma wannan wake ne na mayar da martani ga mushrikai lokacin da suke zambo ga ah, musulmi da kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga in abin ba ya wuce abin da yake ya zamo ana yin maganganu wanda yake ya saba wa shari'a ba babu ne in ba ba yi maganganun da ya saba wa shari'a ba ma'ana ana faɗan kalmomi wanda yake ma dai ba ladabi ga masallaci a ko kuma ya zamo ana yin abin da yake na shirka ko guluwi a ciki to kaga wannan ba za a yi ba a cikin masallaci to malam ya a farkon wannan babin ya ɗan yi ishara zuwa ga ladubba na cin abinci sai kuma ya shiga bayani akan laduba na masallaci sai kuma shi kuma dawowa game da cin abinci ya haɗe abin waje guda eh, shi kawai yana kawo mana laduba ne abin da ya zo masa yake sanar da mu na ladabi na musulunci an gane ko sai ya ce muka ce za a yi wa mamaci sallah a cikin masallaci ko eh, wannan ya halatta in insha Allah ya kara masa yadda wata rana da abin nan ɗaya daga cikin bai da suke a kawo shi masallaci domin su su yi masa sallah a cikin masallaci sai ta ga mutane suna inkari ta ce subhanallah ya aka yi mutane suka manta karatu ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi sallah ga wasu mutane guda biyu na gidan wane da suka rasu har sun manta mutane take mamaki ta yaya har za ba za a yi ya halatta a yi wa mamaci sallah a cikin masallaci duk da cewa manzo Allah sallama ba a cikin masallaci yake wa mamata sallah ba akwai musalla inda ake sallah to amma in ya kama akwai bukatar a shigo da mamaci a mai sallah babu laifi a yi mai sallah a cikin masallaci to sai kuma dawowa na dubba na cin abinci yace wa kul jalisan fawqa al-yasari wa nasibil yamini wa basmil thumma fi intiha yahmadi Yake wa kun jalisa in zaka ci abinci ladabi ka ci abinci a zaune ba a tsaye ba fawqal yasari ka zauna akan kafarka ta hagu wana nasilil yamin ka kafa ta dama wato ka karkata ta hagu ka zauna ta dama kuma ka kafa ta kamar ya kiran haka a kafa ta yace nasilil za zaka kafa yayin yawwa yawwa wanda za haka haka shine zaman da ba da yake bane in za ka ci abinci ma'ana ta hagun ka karkata ta ka zauna ta daman kuma ka kafe ta haka kamar dai mai malamin nan ya zauna haka ya ce wa kun kul jalisan in za ka ci abinci ka ci a zaune Faukar ya sare ka zauna a kan ka ta hagu ka tankwara ta sannan wa nasibil yamini dama kuma ka kafe ta haka ka kafe ya eh, damar wa basmin sannan in za ka ci abinci ka fara da bismillah ثم في الانتهاء إن كما كما يحمدي كتي الحمد لله وأن لدبي ne na cin abinci da malam ya kawo mana ladabi ne na cin abinci mana in zaka ci abinci yi irin wannan zama akwai riwaya da aka rawaito cewa kana idza qada istawfada ala rukbatihi yusra ma idan Allah zai ci abinci haka yake zama yakan dogara da ainihin kafarsa ta hagu a kama yumna kuma ya kafe ta dama haka yake cin abinci in zai ci abinci kuma yakan ci abinci muka ayyan ma'ana yayin da ya na kafa na na ƙasa ya kuma dogara kafafunsa haka ya zauna a kan digadigansa ayyan wato ya zauna a kan digadigansa ya ya kafe kafafunsa muka mukayyar yakan ci abinci haka sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin ladabin da ya kamata mutum ya kiyaye wajen cin abinci kada ya ci abinci yana tafiya ko yana tsaye ba daidai ba ne a duk da cewa malamai sun yi magana an ce cin abinci ko ba haka ba akwai abin da yake ba abinci ba ne shi kuma abu ne na kamar domin an ce abinci ana nufin profa abincin da za ka ci ka zauna ka sa a gaba ka zauna ka ci amma akwai abin da yake shi ana ce ne na marmari misali kamar gyada misali a rake ayyuci kuma ya danganta da ladabi na al'umma yanzu misali mu a cikin mu kana tafiya kana shan rake ai ba ladabi akwai zubar da kima amma idan abu ne wanda ba abinci ba ne abu ne na na misali eh, kamar sha'awa haka na kamar gyada ne misali eh ko da bino misali in ka dauka ka sa a bakin ka ba ma wanda yake kana wata bakin ka to wannan in kai kana tafiya ba yi rashin ladabi ba saboda me ya danganta da yanayin al'ummar an gane ko sabai sukan tafi haka sukan ba da bino a bakin sukan yi tafiya to wannan ba za a ce ka yi rashin ladabi ba saboda akwai abin da yake in kai yana zubar da kima kamar yadda nace mu a nan in kana tafiya kana shan rake babu kima ko ba ko kana tafiya kana cin nama tunda nama sai an yi ne sai an tattauna kana kaga za a gane cewa kana ta kokarin <laughs> to wannan yana zubar da ne kima ba ladabi yana yana yana abin nan tafiyar da muru'a in an ce muru'a daga muru'a lafazin larabci daga almarku ne me almarku ha ne almarku mutum akwai abin da yake na mutuntaka shine muru'a abin da yake na mutuntaka kuma kowace al'umma da irin abin da take gani shine mutuntaka a wajenta ko ba ka wato wato sun yi wani abin su a wajen su babu damuwa ba baya zubar da kima kai kuma a garin ku an yi abin yana daga cikin abin da yake babu muru'a to sai ka kula da al'umma ka domin shi addini yana so ka zama cikin mutane abin girmamawa abin ganin kima shi musulunci da yadda ka zubar da kimar ka ka zama an raina ka ba musulunci da yadda shi yasa baya daga cikin ladabi na musulunci ka fito cikin dauda ko cikin yanayi mara kyau kuma ka ce wai kai zuhudu ne a babu wannan zuhudu shine gudun duniya gudun duniya shine ka rayu gwargwadon ikonka shine gudun duniya yanzu dan Allah kana da miliyan 20 ko miliyan 30 amma ka rika ta riga abin nan eh, a yaki da wani ne ai sunanka sunanka shirme ai sai ka sa riga mai kyau ko ba ka hau mota mai kyau tunda ai karfin ka ya kai to amma kai ba da ka da ko shi kuma ka ce sai ka abin nan ka sa kai kaza to kuma wannan ba muru aka bace saboda ne a ƙarshe za ka zubar da kima a rika ce kai ji wannan da Allah ka zo ka sa riga mai kyau ka sa hula mai tsada kuma ka zo kana cewa da Allah a ɗan miƙo ba abin da <laughs> ka da Allah kawai wani ta ba a saudiya a mun je aikin haji da wani dan kuwait lokacin muna makaranta to dama da an ga lambar kuwait an san suna da kuɗi wani ya zo da babbar motar sa ya ya dan faka kusa da ita ya zo yi masa magana to bayan ya tafi zai ce ka san me ce yace haka yace wai cewa aiki da Allah motar sa ba mai sai na ce masa wannan ba ya je sai da ita ba ne sai mai <laughs> babbar mota su haka suke a kasashe irin na za ga mutum yana hawa babbar mota kuma ka gan shi rigarsa masha Allah ya yi shiga ta yan birni amma ba ta shi a ce ba to ai an yi ba ai ba ke to kaga wannan ai ya zubar da kimanta a ba ne bane wannan ya ya zubar da muru'ar kana da babban mota kuma kana bukatar mai ka sai da ita ka sai karama wanda za ka sai mai da ragowar kudin <laughs> kaga muru'a shine kai abin da za a mai da kai respected wato a girmama ka gwargwadon yadda ba za ka zubar da mu ba a yadda a musulunci ka zubar da kima ka rika tafiya ana rina ka ba musulmi ba abin rina ba ana so ka zama cikin kamala shi yasa kuskure ne ka je wajen harna kana abin nan kana musamman wanda ke mu'amala su kana zubar da kimar ka ba daidai bane ba daidai ne domin kimar addinin kake zubarwa irin yadda mutanen mu suke zuwa kudu nan idan zai yi misali garo ya nan mana ai ya fi masa kima cikin wansa musulmi in zai yi yankan farce ya nan mana ya fi masa kima a cikin nan in zai to amma mun mutane musulmi je can suna zubar mana da kima to kuma an gan sai a ce ai musulmi kaga wannan ba daidai ba ne wannan zubar da kima ne wannan ya kamata a rika ladabtar da su domin suna zubarwa da addini kima kai an ganka sunan ka ne musulmi duk tasarrufinka sunan shi musulunci haka wani yake gani to ka yi tasarrufi na kamala da abin nan da abin da ba za a rena addinin ka dalilin ka ba an gane ko to saboda haka baya daga cikin muru'a ka rika yin abin da eh, zai rika zubar da kimar ka daga ciki hatta kana tafiya kana cin abu haka a rika a ka kamar abin na a karka haka sannan za ka ci abinci ka yi bismillah mun karanta hadisi ko na wani ne na kuma ta hadisin Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama wanda ke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matashin nan wanda matar manzon Allah ta da shi Umar wanda manzon Allah ya rubuta mahaifiyarsa Ummu Salama Umar ibn Abi Abi Salama da yazo yake cewa muna cin abinci sai nake kai hannu sai ce ya gulam sammillaha wa kul wa kul ma yalika to haka hadisin Umar ibn Abi Salama subhanallah na faɗa darasi da gaba amma amman ha Umar sunan shi ibn Abi Salama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu in ka ci abinci kai ne kai hamdala kai hamdala kai ah, kai kai godiya ga Allah kai godiya ga Allah mun karanta hadisi ko cewa kan kai godiya ga Allah Allah zai maka albarka kuma ya kara maka daga arzikin abincin ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana cin abinci sai ga wani mutumin kauye ya zo ya zo kawai kai tsaye sai ya kai hannu abincin sai ya kai hannu abincin kamar ana cin kudo shi kamar an tun kullo shi sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam inna shaytana yastahillu at'ama alla yuzkaru ismullahi alayhi shedan yana so in za a ci abinci kar an ambaci Allah saboda shi ma zai sa hannu amma kace bismillah kana ka haramta masa ba zai zo kusa da kai ba to amma so yake ko da ko biyu za ku ci abinci ko ku so yake wani kar yayi bismillah sai ya amfani da shi wanda zai bismillah bai ya rabi a bayan shi ya sa hannu shine ya turo wannan bakauyen ma'ana ya rabe a bayan shi don hannun bakauyen ba bismillah shi ma sai ya ya amfana cewa shi dan yana ingiza mutum domin ya amfana shi in bai ce bismillah ba li yastahilla biha domin ya halatta wa kansa sa hannu a cikin kenan za ku ci abinci da yawa ya kamata a gaya wa mutane a yi bismillah kar mutum ya ci abinci ba wai in na yi bismillah ɗaya duk ta a kowa yi bismillah in zai ci haka yi kamata domin ma'aikin Allah ya ce inna shaytana yastahillu ta'ama alla yuzkar ismullahi alayhi wa innahu ja'a bi hadha al-arabi ko ja'a bi hadhihi al-jariya liyastahilla biha ya tunkudo wannan ne dan ya nemi hannu ya sa dalilin wannan bai bismillah an gane ko to saboda haka din za a ci abinci kowa sai ya bismillah sannan in an manta ya za a yi mutum ya manta ya fara ce da ya bismillah ba manzo Allah yake suna tana idan aka ladukum falyadhkur isma Allah ta'ala in ɗayan ku zai ci abinci yace bismillah sai yace fa in nasiya an yadhkur isma Allah in ya manta bai ce bismillah ba fi awwali a farko sai ya tana falyakul yace bismillah awwalahu wa akhirah aw fi awwalihi wa akhirah yawa in ka tana ko kai shakku ka ce bismillah fi awwali wa akhirah ka koli shi dan ka ce ya tace ban ma abinci an gane ko sannan an gama kuma a ce ne alhamdulillah manzo Allah yace inna Allah la yarda 'anil 'abd Allah ina yarda da bawansa an yakula al-aklata fa yahmadu in yace abinci yace alhamdulillah aw yashraba ash-sharbata fa yahmadu 'alayha in yace abinci yace alhamdulillah yin hakan yana sa Allah ya yarda da bawa wato yin hakan wato kamar aiki ne na da'a zaka samu ba wai matabbatin lada ma ake ba a'a Allah zai yarda da kai inna Allah la yanza 'anil 'abd Allah yana son bawa in zai ci abinci yayi ne yayi bismillah in ya gama ya ce alhamdulillah Allah yana son haka sai ma la yace wa yukrahu sabqul qawmi lil akli nahmatan walakin rabbal bayti in sha'a yabtadi wani ladabi kuma yace wa yukrahu ba a so sabqu akli in an kawo abinci ka fara sa a kar ka fara sa nahmatan domin yana nuna alamar abin nan zari ko kuma nahma shine a wato me ake cewa ba kwaɗayi ba kamar salama nuna bukatar abin kuma wannan ai yana daga cikin abin da yake zubar da kima ai ba daidai bane ana ka abinci kawai ka fara kai amma kar kai haka in ji malam walakin na rabbal baiti in sha'a fitari wanda ya ka abincin shi ya kamata ya fara sa'a. shi ya kamata ya fara sa'a wanda ya ka abu kaga wannan ladabi ne kuma da kalewa da kuka da abin nan danne zuciya ko ba ka kaga musulunci yana so yana kudaitarwa akan in ka ka abinci ka kira dan uwanka ya ci ko ba ka ba to amma ba a so shi kuma ya nuna zalamarsa da rashin hakurinsa ko ba ka saboda haka kar ka kawo abin nan ɗinka gurasa da jiran ka ciyo ka wa ɗan uwanka bismillah kafin ka rufe baki ba ya kai a wanda ba ya dora yana da nahama. kuma babu kamala sai a rena ka an gane ko a kaɗan bari ka ce a to masha Allah shi ya fara sai ka rika kai hannu kaɗan kaɗan ko ba haka ba kuma ba a da biyu kamar yadda za mu karanta eh, ba a da sai in kai ka tsaya an kai ka tiyato to babu laifi ka rika ninkawa amma kai da aka gayyata to kar ka rika domin baya daga cikin ladabi shi ma ma'ana an nace bismillah kuma kai ka rika abu ne wanda yake ana daukan ɗaya da kamar gyada ko kuma a kamar jadino ne za ko kuma nama misali gurasa wanda aka yanka kaga irin wannan in kana ninka biyu uku to ya nuna kana da haɗama ba ladabi kuma idan wani ne ya siya ba in kai ka siya za a ce naka ne ko ba haka ba shi din ma ba ba, ko kai ka siya ai kuma ba daidai ne ka rika to bare kuma dama kai ne ya taka kai kuma ka rinka ranka nan ka ne kaga wanda yayi abin nan ba zai ji dadi ba ne ba duk abin da zaka yi zubar da kimar ka ba a so sai ka rika yi kana dan abin nan dan aji haka domin shi in ya ci kai ka ci daya shi ma zai ji dadi kuma zai nuna kai baka da zalama ko ba haka ba ba wai an ce karkaci ne? a'a ka cin wannan yana daga cikin girmama dan uwanka ne gayyace ka kaci abinci ladabi girmama a domin bai dace ka nuna kai kuma alfahari cewa kana da bukata ka ce a bana so ba wannan ba daidai ba amma kuma kar ka nuna na'ama ɗinka a zalama ka da kuɗinka yace wa min qabli wa min qabli masin fal akil yadda fal yadda wal ina yubarak wa yastaghfir laka sahna asnidi yace wa min qabli masil ah, wa min qabli masil in ka ci abinci kafin ka goge hannunka ko ka wanke fal aqil yada ka tsige hannunka wal ina kuma ka tsige ita ma ainihin shi ma akushin abin abincin wannan ladabi ne na me na musulunci ladabi ne na na musulunci wanne ne muke musulunci aka ce cewa karka dauka mutanen zamani su suna ga kamar ci baye ne haka a'a musulunci ya koya mana annabi ne ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa in ka ci abinci ka sile ya zo sannan kuma ka sile kwana kar ka bar shi abin nan ka nuna ko ka dan bar guntu a wannan ba ladabi ba wannan yana nuna alfahari da isa kuma musulunci bai yarda da wannan baya so ka rika nuna kai ka isa a'a ana so tawalo to jin abinci ka ci a cinye abinci sannan kuma a sile kwana kaga wannan tawalo ne haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam kuma kana jin kai matsayinka ka san dai kai baka isa ka ambaci waye kai ba an yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda ka shi yayi kai awa zaka ce kana jin kai ba za ka ce ka dan bar wani abu kuntu a kwano a abinci wai kana nufin wai in ka cinye ai za a ce a'a wannan ba ladabi ka cinye da Allah ya lahu kamar da ne kwano ladabi an gane ku na eh ya danganta idan misali abu ne da za a da abincin zaka kamar tuwo ne da miya zaka ka abin ko kuma ka ka kaji misali duk ba laifi aiki shi ne tsadewar ba laifi ba ne in kai haka sai ta yi ba in kai haka za a yi maka albarka wa tafi laka na asnidi kuma ya zo a hadisi cewa ma shi sahan din akushin zai nema maka gafara sai dai hadisin zai ne eh, hadisin ya zo a cikin ah, a cikin riwaya ta imamu tirmidhi da ibn majah daga nubaisha al-huzali yace ma'aikin Allah yace kala min kas'atin thumma kasaha wanda yace abinci ya ci dai istaghfar lahu al-qat'a akushin zai nima masa gafara wannan hadisin bai inganta ba amma dai manzo Allah ya faɗe ta da musallallahu salama wajen in mun ci abinci ne ne musulmi akwai hadisin cewa mai wanda ya ka abincin ya fara ci akwai riwayatin wadda aka imam muslim ya rawaito hadisi daga uzaifa dan al-yaman yake cewa ah, idan an kawo abinci ah, kunna idza hadarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman in an ka abinci muna zaune wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam lam naba aidiyana ba ma ta hannu ba ma fara ta hannu hatta yabda rasulullah ta fayyada ya ba har sai manzo Allah ya fara to wannan ya nuna kenan inda babba a wajen ma bai kamata yawa ka bari sai babba ya fara kafin kai ka fara ladabi ne kar a kawo abinci ga babba kai kuma karami kai maza ka kai hannu ko kuma wanda ne gidan ya kawo kafin ya zauna ya kinsa ma kai ka fara a wannan kuskure sannan ya ce mana su da hannu da kuma shi akushin ladabi ne na musulunci amma ba wani ce wai ba dole sai ka su ba kar wani ya ɗauka sun bai su ba ya yi a an ce ladabi ne ka yi ƙoƙari karka ɗauka cewa baka tsaye ba ne don ka isa tuɗewar kamar kasawa shi ne ba a amma in ka ji baka bukata ta ya ba laifi ne kamar da shi ke ba komai malai ce wa kun rafi an kabla ta'ani wa kun rafi an kabla qiyamin ta'ama kan nuhi an qiyamin kabla rafi mumayyadi wannan ladabi ne cewa kun rafi an kabla qiyamin ta'ama ma'ana in an ci abinci kafin ku ke a ɗauke akushin daga wajen kadoni an kiyamin an hana cewa ku bari miƙewa kabla rafin mayil kafin a dauke akushin wannan shi ma ba ladabi ba ne an gani ko mana abinda iyaye suke koyar da yara ke cewa in an ci abinci karkata ce ka dauke mai akushin ka ci abinci ka tashi ka bar akushin a wajen baya da cikin ladabi baya daga cikin ladabi a'a in ka ci to kuma ka dauke akushin daga inda ka ci abincin ka kai inda ya kamata kar ka ka biya bukata ka tayi ka tafiya ka kyale alike a wurin a wannan baya daga cikin baya daga cikin ladabi to amma wannan malai yake cewa ya danganta da al'adar mutane kamar yanzu misali su a wajen larabawa ba daidai ba ne in an ci abinci ku fara ya kafin a ɗauke akushi na yake amma wasu watakila ba haka ba ne ladabin a wajen wajen ala zadil iyali yazid nama lahum wanhahum an aslihim bi tafarrudi yace wajen ala zadil ka tare iyalanka in za ku ci abinci ku ci gaba daya zadi yana yana ne alfa'am akan abinci an ka abinci yace al-iyal ne iyalanka mutanen gidanka in za a ci abinci a haɗu a ci yazid nama abincin zai ƙara yawa zai yi albarka ke yazid nama mana zai ƙara yawa zai yi albarka lahum ga su masu cin wani ahu mana tilin bi tabarruni kar ka bari suna cin abinci dai daya daban-daban dan me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana cin abinci a tare a tare ba daban-daban ba domin ya ce ah, saboda albarkar da ke cikin abinci a haɗu a ce ta'amul wahid yafi al-ithnain abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu wa ta'amul ithnain yafi al-arba abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu haka yace dan ku a lokaci ci zai albarka wa ta'amul arba yafi tamani abincin mutum hudu zai ishi mutum takwas saboda mai albarkar da ke ciki ko manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yadda ya zo a cikin hadisin da a Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne ingantacce an kawo koke hadisin Wahshi ibn Harb an kawo koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Rasulullah inna na'kulu wala nashba muna cin abinci amma ba ma gamsuwa baya ba ma goshi sai yace fa la'allakum tatafarraqu ko taftariqu ko je kuna cin abincin daban-daban ne kowa ne daya قالوا نعم سكت eh يا رسول الله قال فاجتمعوا على طعامكم يجي من ذاك الأمنش وحدو وجه نايا واذكر اسم الله عليه وأنبت الله يبارك لكم فيه sai Allah ya irin abin nan na mutanen da da ka san a cikin tare ake haɗuwa kuma ana siyayya mutane biyar bakwai goma a haɗu a jami'in akwai albarka a ciki a addinance ga shi hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam kun in kun ci daban-daban shine ba sai ba albarka a amma an kun ci kun haɗu ba sai Allah ya muku albarka saboda haka ka haɗa matar da 'ya'yan da kai duk a sa ne a tire duk a ci sannan a yi abin bismillah sannan a nan ne ma za a koya musu ladabin amma kowa ba shi plate din shi ya yi gabas yi yamma me ka san ma yake ka san ma ya bismillah ka san ya ce alhamdulillah to amma in kun ci tare ba in an zo a wanke hannu sai su yi bismillah sannan an gama kama sai su ce alhamdulillah kaga nan ma za a koya kuma ga albarkar da Allah zai sanya a ciki a ƙarshe ma ne ce wala ba sa'an ya ba alfata ko ta ahlihi babu laifi mutum alfata yana nufin mutum ya aje abinci na iyalinsa a gida li'amin na shekara guda dan nabi ya ce haka annabi yayi ne in zaka yi koyi da shi mana in kana da hali ma'aikin Allah ya kan aje abincin shekara na iyalansa ya kan aje abincin shekara musamman a ƙarshe lokacin da aka samu arziki sai manzo Allah ya aje abincin na shekara amma karka manta ba kuma an aje abincin baya shekara saboda me duk wanda ya zo za a auna masa za a auna har kuma sai kare shi shekarar ba sai ba amma in ka aje kai in baka auna wa mutane eh, kai gida ka kawai ke aurawa ka aje na shekara babu ne mana ba aiki ba ne ka aje abinci ka lissafa kiyasi na shekara ka ka aje in kana da hali ba kai yi laifi ba kenan in baka da hali za ka yi aje dan me dan daidai halin da kake da shi ba laifi ba ne in dai kana da hali wannan yana cikin abin da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam anan ba ne tsaya wannan fasalin abin da makaranta daidai Allah ya amfana da mu da shi Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya yan umar suke cikin musiba a gaza da yankuna daban-daban Allah kai musu dauke da agaji Allah ka sauka musu da rahamarka da sauki cikin halin da suke ciki ya Allah waɗannan azzalimai suke zalunta sai Allah ka kama su da zalunta sai ubangiji ya Allah kada ka zauna da su lafiya ka shagaltar da su da abin da za su kyale yan uwan zauna lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم